da alamu dai jam'iyyar adawa ta apc da ake ganin 'yan takarar shugaban kasar ta mutum hudu dukkaninsu 'yan arewacin najeriya ne za ta samu sabon dan takara da kurancin najeriya biyo bayan nuna sha'awar da gwamna rochas okorocen jihar imo ya yi lokacin da matasan arewacin Najeriya suka shirya wani taro a garin Kaduna. Gwamnan Rochas Okorochan da ya halarci taron matasan da ke go don ya yi wa Allah ya amince don fitowa takara a shekarar 2015 ya nunar da mahalarta taron irin matsalar da Najeriya ta tsinci kanta a ciki. Ina so ku gane a kasan namu Najeriya akwai matsala, ana wahala, a yanzu haka akwai abu biyu da yake mu. Na daya ita ce talauci, na biyu ita ce yodara. to abu biyu din nan sun dame mu kwarai da gaskiya manyan mu kuwa ga sunan da sun nuna mana kabilanci sun nuna mana addini an gaya mana yo yo a ce mu musulmi ne gobe kuma a ce mu krista ne amma ba su nuna mana kofa shiga a ji karatu ba ba su nuna mana mai zamu yi don mu su fara aiki ba su nuna mana abincin da zamu ci mu cika ciki ba don a kasar namu akwai dara kuma ana wahala sosai na cewa allah da hace ni mu har zai zama shugaban kasa amma shugaban kasa tawa ba zai kawo zaman lafiya ba a kasar namu ba zai sa ibo da yoruba da hausa su rugumi juna ba mun har shugabancin nan ba zai sa a ba da ilimi kyauta har ga university in har presidency nan ba zai sama ma dan talaka a kuciya kan tabiri ba in har presidency nan ba su isa da kashe-kashe din nan da ake yi a kasa da ba to ba na so hakanan gwamnan rochas okorocen jihar iman da jawaban shi ke nuna cewa akwai alamar zai takarar shugaban kasa a shekarar ta 2015 karkashin jam'iyyar apc ya ce an daɗe ana yaudarar 'yan najeriya saboda abubuwan da ake musu alkawura fa ba su gani a kasa ba an ga mana cewa ana demokradiyya an ba da wuta ba mu gan wuta ba an ce an ba mu ruwa ba mu gan ruwa ba an ce an ba mu hanyoyi ba mu gan hanyoyi ba an ce an ba mu makaranta ba mu gan makaranta ba an ce an ba mu asibiti ba magungunan asibiti to labarin nan kamar labari kere da aka ce ma kere ana wasa a gidansu sai Kere ce ina ruwansa sai ta ganta kasa don haka jama'a ba na so wani tashi kuma ya mu mun gaji da yaudara ta ishe mu wanda zai so ne ma shugabanci kasan nan ya nuna mana mai kayi ma dan talaka amma kada ka ga mana kuskura ka gama cewa ke kabilanci ka kaza ko addini ka kaza ba shi zai mu ci ba ka gama mai ka yi ma dan talaka. To ko me gwamnan Rocha Tsokorocen zai iya yi wa 'yan Najeriya da a ce zai zama shugaban kasa. Wallahi bilailati illa huwa makaranta zai zama kyauta daga primary zuwa secondary zuwa university. Kada ku tambayi ya zai yi ta. Domin yo na ce ma jama'a makaranta za ba ta ta a kyauta zai ku yarda don kungiyar Rochas Foundation na yi da. yo a Imo State ma gaba daya ba na biya kudin makaranta don haka jama'a kasan namu yanzu kashe-kashen nan ta ishe mu Yo mu ji an kashe wani a kaduna an kashe a kano an kashe adamawa an kashe a yobe kashe-kashen nan ta ishe mu canji nan kuma ta zama tilasta an yi ta yanzu tambe ku ya arewa an ce an zona da rocha zini gabaci kasar nan aka kawo wanda ga pdp wa zai gusa ba idan dai gwamnan jihar iman ya amince ya taka takara zai zama ɗan takara na biyar da sunansa ya fito kwaro-kwaro a cikin jam'iyyar apc da ke neman damar sa zama 'yan takarar shugaban ƙasa a shekarar 2015 kuma zai zama shine na farko da ya fito da kudancin nigeria isa lawal ikara murar amurka da kaduna a nigeria